matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. yau za mu ci gaba da kawo muku tattaunawar da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da Alhaji Sani Idi Dan Fulani, mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta ƙasa ta NATO shiyar Arewa maso yamma A kan ɗabi'ar zuwa kwasan man fetur a lokacin da motar da kuma mai ya yi hatsari. Lamarin da ke sanadiyya asarar ɗaruruwan rayuka kamar yadda ya faru a makon jiya a garin majiya na ƙaramin hukumar taura ta jihar Jigawa. Amma kafin nan bari mu taɓo batun wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu da ya faru a ranar alhamis wanda ya sanadin mutuwar mutane biyar a birnin fatakwal fadar gwamnatin jihar rivers babban daraktan hukumar binciken afkuwan haɗuran jiragen sama ta najeriya nsib alex badi shi ne bayyana hakan a cikin shirin hantsi na tashar talabijin channels mai suna sunrise daily an tabbatar da mutuwar mutane uku sakamakon hatsarin da ya faru a ranar alhamis alex badi ya ce mun sake lalubo karin gawarwaki biyu abinda ya kawo adadin zuwa biyar akwai raguwar mutane uku da muke fatan ganowa a yau an tabbatar da cewa mutane takwas ne ke cikin jirgin in ji mai magana da yawun ma'aikatar sufurin jiragen sama da raya sararin samaniya hudu tayo olusayi a cewar sa masu bincike dai suna kan hanyar su zuwa inda hatsarin ya faru inda ya ce za a ɗauki kwanaki kafin a iya gano tarkacin jirgin sanarwar da mahukuntar ta fitar ta ce jirgin ya kusa a cikin ruwan teku da ke kusa da bonifinima a cikin tekun atlantika kuma sadarwar ta kara da cewa tuni aikin ceto ya yi nisa ma'aikatar ta ce an sanar da hukumar ta nsib da dukkan hukumomi da abin ya shafa inda ta ce an fara aikin bincike da ceto da tare da tallafin hukumar kula da sufurin jiragen sama ta najeriya ncaa da sauran hukumomi da abin ya shafa to allah ya sauwaƙe yanzu bari mu koma ga tattaunawar mahmud ibrahim kwari da alhaji sani idi dan fulani mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta ƙasa ta nato shiyar arewa maso yamma akan ɗabi'ar zuwa kwasan man fetur a lokacin da motar dakon man fetur ya hatsari ga ci gaban tattaunawar. Amma ciyaman duk da waɗannan matakai da kake faɗa musamman a kan su direbobi za ga cewar ana nan da can ana tuhuma ko zargin direbobin ku fada da tukin ganganci a wasu lokuta musamman in sun hari garuruwa ba sa saurarawa da makamantansu kuna da irin wannan bayanan ko kuna kallon yadda suke yi din kuma haka ne wannan matakai kuke ɗauka domin akwai zargin na ya nisa an daɗe ana faɗa cewa manyan direbobin motoci fa suna da ganganci akan titunanmu na Najeriya. Gaskiya ne muna samun wasu labari haka a daidaiku wanda haka yake faruwa amma dai a cikin to akwai matakai da ake ɗauka duk da cewa muna da kalubale matakin da ake dauka na farko shine motocin nan mun bi doka mun sa musu akwai wani abu na'urar kayyade saboda haka speed limiter an sa musu duk motar da za ta dauki albarkacin mai tana an sa mata wannan ba za ta wuce wani adadin tafiya yadda mota za ta fita a hayacinta ba so wannan mataki na farko kenan mataki na biyu wannan shine akwai wannan onboard computer wata na'ura wanda take nuna shi tafiyar direban da ake sa masa inda yake da ko'ina za a iya tracking din shi za a san yadda yake kuma in yayi wani birki mai tsanani wato birki na gaggawa shi wannan onboard computer yana tura message zai yi alarm kuma sai an yi bincike da an binciki me ya faru har kai tafiyar da za ka yi birki cikin gaggawa me ya faru haka in kuma ya wuce lokacin da ya kamata ma ya wuce eh, wannan eh, za a gani akan wannan ombud din a yi magana da shi amma duk da haka wannan abubuwan abin da ka sani shine eh, dan adam ne yake sarrafa wannan motar wanda tunaninsa wani lokaci zuciyarsa tana gaya masa abin da ba shi bane so in direba ya hau kan titi tsakani da Allah banda irin na abubuwan da muke da shi alhakin yana kan hukuma masu kula da titunan mu wajen bangaren tsaro da bangaren kiyaye hadira duka wannan ma'aikatan eh, kusan nauyin ya koma kansu kayan magana jami'an tsaro ciyaman wai shi fetur na musamman da muke magana akan sufurinsa suwaye da suwaye suke da alhaki ne akan magana sufurin shi fetur har ya zuwa lokacin da za a dura wanda zai amfani da shi a motarsa ko kuma a injinsa. To a gaskiya kasan kusan yanzu ɗari bisa ɗari da albarkacin mai ana tura su a cikin bututu daga inda aka tace ko daga inda aka sauke zuwa inda za a loda depot depot na cikin ƙasa. Mm. To saboda matsalolin eh, depot ba ta aiki jirgin ƙasa ba ya aiki kusan mota ita ce take ɗari bisa ɗari a mota ake ɗauko wannan albarkacin man mota kuma mutanenmu ne suke ɗaukowa 'yan ƙungiyarmu suke ɗaukowa wannan man daga inda aka loda zuwa inda za a raba kayan ko tekon ne har zuwa gidan mai. To saboda haka ɗari bisa ɗari a mota ake kai shi. Don haka babu wasu hukumomi da suke sa muku ido ko da ko a motocinku ne za a yi wannan sufuri don haka an bar muku ku ne za ku tona mai na kenan. A akwai hukumomi kamar yadda na gaya ma akwai hukumomi sosai ana bada akwai takardar izinin eh, yin wannan aikin da ake bayarwa. kuma kamar yadda na gaya ma duk mota ma kuma hadira sai ta bada sai ta yi mata certificate sai ta caje ta ta bata certificate cewa eh wannan tana cikin hayyacinta za ta iya ci gaban da aiki zuwa shekara. Irin su DPR a baya irin su NNPC watakila da makamantansu a dake hukumomi ne na gwamnati misali. Wani zai tunanin cewa kamar suna da ruwa da suna da ruwa tsaki akan yadda za a yi sufurin mai zuwa gidajen mai zuwa lokacin da 'yan ƙasa za su yi amfani da shi. Eh kwarai suna da ruwa da tsaki. kamar ita yana hukumomin gwamnati NNPC da DPR da duk da cewa dai a yawancin nauyin yana kan ita wannan DPR din nan kamar su ne 'yan sandan na harkar mai saboda haka duk litar da za a ɗauko sai sun sani sai sun ba da izini kuma duk inda za a kai dole sai sun ba suna ba da lasisi ga inda ake saukewa ko gidan mai ne ko wajen kamfani ne ana neman wannan lasin shi kuma kamfanin da yake dakon shi ma yana da lasin din ɗaukan yin wannan sana'ar a cikin harkar man so suna da mataki sosai wanda yau in sun ce ba a ɗau ba su yi approving ko ba a yi program ba ba za a ɗauki man nan ba dole suna ciki su ne uwa ma su ne uba a harkar mai duk wanda yake harkar mai wannan hukumar ita take ba shi To madalla a nan ne kuma za mu ja barki a sabon mako idan Allah ya kai mu yanzu a madadin bakon namu alhaji sani idi dan fulani mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta ƙasa ta nato shiyar arewa maso yamma da wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari da daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman fiona wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin baba yakub makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya thank you